domin tantance yadda 'yan kokowa za su kara tsakaninsu so har kuje zai kago ku kuje basura haibu hassanin gano gada su fita abdulsalam sumaila gano gada su cina har ta yi kuka tarjiyo guda arbitron abdulsalam ala ban haifi wasan mai gobe ta fatiya haka ne yan kokon guda biyu sun shigo hili abdulsalam sumaila na tawa mai damara ja da aibo hassan na maradi mai damara kula su za su yi wannan karo na farko na safe yau asabar 31 ga wannan watan na disamba na shekara ta 2022 dangane da wannan kwamfarar kokon gargajiya karo na da 44 dan uwa kada ka manta ka danna mana subscribe kana ka danna mana alamar kararrawa da zarar mun daura za ka gani shi akai mun gode bai mai dabara ja shine abdulsalam samaila na fatawa ai da ya dinga me bai da bara bula shine aibo hassan na ai da saura ta komo wallahi ta kurce abdulsalam abdulsalam ya kurce ai yana rubukawa na ba da ba amma kuma da kyar da su ne ya kurce wallahi ta dawo take yanzu wallahi so bonde bonigo saku bonde bonigo oho wallahi katti ne biyu in gaya ma abdulsalam shi ma ba karfin kati ba ne kai irkul mira shi aiko hassan wallahi da yahi abdulsalam gaban dawaki yana birnin alhaji dan na godiya hasan ah, ah, ah, da gani aibo hasan da gani ya kada hasan da gani kada hasan ya kada hasan hasan ya kada kun ta bindiga ku yi hakuri ku kai waje aibo hasan Wallahi, ai na san saku, Abdulsalam wani aibo ke sabu. Wallahi kulmina a tashi fara kulna gurfani. shi ya warci kawa aibo, ya cira, ya dauka, bai dauka ba, ta juye. Ai ai wani farar. Abdulsalam sai ya durkushe. Aibo ya idi taushewa. Ismail Yahaya, eh manu mai kasuwa. كاليسيا نور حسن لمرا جا ديبا لولي ديبا لا ديبا لمرا بولا ديبا ايو سو ديبا كاني نور حسن ديبا كده انك دلول ابو تقول الله كاني كاني والله ني بس كان زيد والله والله اي اي بو ارجو جسرو اي بو ارجو جسرو انا ما كان اي بو اه اي بو ارجو جسرو saula ta mila in kun mila kasari